sai labirari mun zo wannan gida mai albarka da kyakkyawan zatonmu na cewa saƙonmu zai isa ga mahukunta muna fatan saƙonmu zai isa ga mahukunta a garin nan ba farau ba bai ɓuya gare mu ba duk wanda yake da wata madafa ta iko idan aka taɓa masa mutunci da safe yamma ta yawa an zo an bashi kariya amma abin da bai koyi a garin ba shine ana hawa damalin mutuncin annabi ana sukuwa a kansa amma mahukunta sun kasa komai mu masoyan annabi idan mun fito ana munafintar mu sai a ce mu jira hukuma za ta yi aiki abin nan ba zai kirkuma ba kuma har yanzu ba mu ga hukunci ko guda ɗaya ba muna sanar da hukuma ba a kan abin da ya faru a kwana uku da suka wuce muka zo kaɗai ba mun zo har akan abin da duk ya taba faruwa wallahi hukuma ta ɗauki mataki akan annabi muhammadu mu musulmi wala ba za mu kula da dokar kowa ba in ba ta annabi ba wallahi an karya mana mutuncin annabi mu ma za mu kowace doka mu karya kowaye annabi ya fi shi a saurara muna isar da sakon gare ka gwamna da shugaban kasa rigan musulunci kuka sa sarki alfarmin musulunci kuke ci muhammadin rasulullahi ya mutu wallahi uku ka bari ana taba martabar ba musulmi bane ba ku kowaye hanci muna magana har izuwa ga sarkin musulmi in dai sarkin musulunci ne ya shugo Kano ya iya iya masa sai an ɗauki mataki akan wa'anda suka soki annabi gaskiya ne gaskiya ba haka ba za mu saka ido suna yawo muna yawo wallahi a gurin masoyin annabi ɗauri ba bako ba ne idan kun yaudare mu yau idan kun yaudare mu yau kun ce za ku yi wani abu akwai ran da za ku tsaya a gaban Allah in kun yaudare mu yau akwai haƙƙin annabi ku sani idan kun shiga kabari abinda za a fara tambaya kamata kulufi hazar rajuli Allah da kansa za a fara maka tambaya shi kake munafunta wani alkhairi ne bai maka ba ba muna magana ba muna magana akan wayanda suka taba darajar annabi bane ba da ku mahukunta muke ku kuka bada dama da ku dau hukunci ba za su yi ba wallahi idan kun yadda Kano ƴaƴanku ne kuna daukan mataki akan ƴaƴanku ku bar maganar ƴaƴanku ku ɗauki abul abai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kuna tunanin za ku firgita mana daurin ku da bindigogin ku muna ce muku hasbunallahu din mu tafi su wallahi kuma wallahi tallahi mun tabbatar mutuwa za ta same mu a duk inda muke to muna alfahari ta same mu a dagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sako na ga mutum hudu shugaban kasa rigakata ta musulunci ce gwamna kai kake cewa kadimul islam ne yake sarki sarkin Kano sarkin musulmi kuma da bayan ku duk wani wanda yake amsa sarautar Kano ya fito sannan kar ahir kada mu ji wani ya fito ya ce mutanen nan ba yan tijjaniya ba ne ba damuwan bace tijjaniya damuwan Muhammad Musa idan kun yadda ba dan cikin ku bane ba ku fito wa shahada azabuhu ma hmm. da'ifatan min mu'minina hmm. a zo a tara mu a hukunta su a gaban mu Allah ya tsine wa wanda yake kallon abin nan da aka yi ba komai bane Annabi sallallahu annabi sak annabi sak annabi sak idan kuka ɗauki mataki haka muke sa ran za ku yi za mu ci gaba da tafiya tare da ku wallahi ba mu zaɓe ku dan abincin da za ku ba mu ba ba mu zaɓe ku dan ban fetur ba ba mu zaɓe ku dan wani abu da za ku yi mana ba komai namu yana gurin Allah mun zaɓe ku don mun kyautata muku da don ku dakarun manzon Allah ne. Idan ba ku yi mana wannan abin ba wallahi za mu yi amfani da